amma ya hankuri in Allah ya sauƙaƙe za a baka amma shi kuma yin an wannan yayi eh to in ba kai to shi ma abin nan kai mai bayarwa an ka ce kai mai magana balle shi mai nema wayan mala ya bayyana musu eh haka ne sai hakuri to sai hakuri ah, ah, haka ne wala ta taj'al yadaka ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ta تبسط البسط فتقعد ملوما محظورا to wala ta ji Allah zaka ta ila wani ka sannan kuma kada ka zama mai rowa wanda yake kada ka sanya hannunka ya zan abin kokonci a zuwa ga wuyanka wato baka ba kowa ai la tumsika anil infaq kada ka rike hannunka daga ciyarwa kullal masjid duka rikewa wala tamsuda kullal bayt kuma kada ka saki hannunka dukan saki komai ka samu ka mika fata da maluma in ka yi haka nan sai ka bayarwa sai ka zauna maluma abin zargi kuma in ka bayar duka sai ka zauna baka da komi mahasura mun ka da kayan kayan ke daga kowa lashe inda ka raji'un lissani in ka bayar duka sai kowa ya ne ka don baka da in kuma ka rike ai ta zargin ka ce yana da yakin ga mutane kun gane wata kenan ka zan tsaka tsaka inna rabbaka إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا kuma ya yi tambihi inna rabbaka su rizqa ubangijinka yana shin hidawa arziki ya yalwata shi ga wanda yake so shine liman yasha wa kadir kuma Allah na kuntatawa ga wanda yake so innahu kana bi ibadi khadiran basira Allah ya zan mai gani mai jarrabawa ko masani masani mai gani ga bayansa ai aliman bi bawadin ya san abin da koyi cikin koyan su cikin zuci zukatan su wa zawahirin kuma da abin da abayyanan su yana gani wa yarzuqahum ala hasbi masalih shina ba su arziki gurgurdan inda yake zama amfani gare su ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا أولادهم خشية إملاق قتلهم كان خطأ كبيرا kuma ya ci gaba wala da kada ku kashe bilwa a wa'd ku dora tulbu da ƴaƴa mata kamar yadda jahiliya ke yi kashe ta wato abin nan don tsoron imlakin talauci domin zamanin jahiliya ya mutum ya haihi bai diya sai ya turbude ta ko kuma ya kashe ta wai don gudun abin ne eh? ya shiga na hannu na rukuhun wa iyaku muke ba ku abinci wa iyaku muke ba su abinci wa iyaku har ma ku samu a kenan su yayan ake ba don ku samu ba ce na rukuhun wa iyakun ba muke ba su abinci har ku samu inna muka kana shiran kabira lalle kashe ya'ya ya zan zunubi kabiran mai girma kuma ya zan abin nan wauta mutum ya samu ya'ya ya kashe Allah sauƙaƙe kashe don gudun ciyarwa sukan kashe don gudun abin kunya ko kuma don gudun talauci kada ka yi mata aure cikin zan duka kai kayan can kun gane amma ba wata mai da wace ba da yaya ce don waɗancan manya ne ake shiga ba wannan ko ana son kada mace ta don kilo wani bai eh wato abin nan yan abin da zai hana wato rurrutsa wani a kashe wani tun wani bai abin nan da wanda bai zo ba wannan ba daidai ba wannan dai irin namu wanda ake yi a yau ana cewa saboda ainihin mu ne da za a samu abin da zamu abinci ne yin wannan abin wanda ya ce don abinci zai daidaita kamar bai dauka Allah ke bashi abinci ba wannan Allah ya ga kuma ba. to kamar yadda malai ba da amsa cewa saboda kada wani ya zo to ai akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke nuna cewa faransa da Rum suna yin wannan gila saboda haka bai shafe su bai musu koyo kuma ku saboda kenan wannan ya saba ne ko ko wancan hadisin bai da kyau ne yana da to mu ci gaba ولا تقربوا الزنا إنه كان باعية وساء سبيلا wala ta karabu zina kuma kada ku kusance zina ba ce ba cewa an kai kada ku yi zina ba kada ku kusance ta wannan abu ablagu min la tuhu an yi ma abin nan mm, sanani da an kace ba ce kada ku zoma zina ba sai an kace kada ku kusance shi inda ku kana fahisha shi zina ya za abu mai muni wa sa'a sabila kuma ya muna ne shi zan hanyar mutane dari kan kuwa kun gane kun shi ma an hana ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد, فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان to wala ta kasu nafsa da haram Allah kuma kada ku kashe rai wadda Allah ya haramta a kashe shine ran musulmi da kafirin amana illa bil haqqi sai da hujja sai da wani dalili na shari'a illa bi sababil haqqi a shari sai da haqqi sababi na haqqi na shari'a shine abin nan wanda ya ridda daga musulunci ko kuma eh, yayi zina ko kuma ah, ya abin nan ya kashe wani ko yayi eh, shiraba kun da ko eh, ya tayi ya dora fashin wa man qutila mazluma sannan bayan haka nan shi wanda an ka kashe kuma da wani ya kashe shi da zalunci wa man qutila mazlumun wanda an ka kashe shi alhali yana wanda an ka zalunta fa jana li waliyi sultana mun ba da iko ga waliyinsa wato ‘ya'yansa an ba su iko su rama amma kuma ta shari'a ba ya iske shi ya fada shi da duka ba taslida alal qatil wato an ba shi iko ga mai kashe wancan dan uwansa ya rama masa wato da abin nan da shari'a fala yasri fil qatl bayan an yi shari'a alqali ya ce eh hukuncin sa kisa domin ya kashe wani to shi dan uwansa kada shi kashe kada shi banna ga kashe shi shi ce batun da an ce kashe shi bari ma kare shi ko in ture shi cikin ruwa ko in yi masa kaza kun fahimta ko da an ya kutala eh, ya katala gairi katili kada ya kashe wanda bai kashe yi mai kashi ba aw bi gairi ma katala bi ko ko ba da abin da yayi kashi da shi ba innahu kana masura shi ya zama wanda ake taimako shi wanda an ka kashe mu mutum ai alwali shi waliyansa ya zama wanda ake taimako Allah ya taimake shi bi thubutul qisas na tabbatar da shari'a za ta bashi qisas lahu wa bi anati al hukami lahu kun masu kuncin hukuncin su taimake shi alal qisas ga shi qisas ai istifa'i wato shi zan shi zai yi fa inna Allah ta'ala nasarahu Allah ya taimake shi su a wajaban kisasa inda ya wajabtar da kisasi lahu saboda shi wa amara lula sai ya umarci shugabanni bi maunati alaihi taimakon sa akan wanda ya yi kisa a ce kun ga wata wannan ni'ima ce kuma wanda ya kisa ba ce ake a alama kamar na jahiliya ba a yi ta faɗa tsakanin kabila da kabila sai yadda shari'a ta ce kun gane ci gaba wala ta karbu kun gama yin abubuwa da halaye na zaman lafiya أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولا تقربوا مال اليتيم كما إن يا بني يا مت يا بني يا jariri ga hannunka kada ka canye dukiyar nan tashi don kaga bai da ƙarfi kada ku kusanci dukiyar maraya illa billati hi azan sai dai ku yi renon dukiyar da abin wanda yake kyawu ai la taqrabuhu bi halin min al ahwali kada ku kusanci dukiyar maraya da kowane hali illa bil khaslati allati hi azan sai da hali wanda yake kyawu min jami'il khisal daga dukan halaye kace ayi mai tarkin renon abincin abin dukiyarsa wa hiya tanmiyatu law shine ayi kokari ayi mai fatauci don ya karu wani in haƙo alaihi min wa ciyar da shi bil ma'ruf da ya kamata hatta ibnu bashir da ku a rike dukiyar shi a rike shi kuma yaron sai ya kai ga iyaka karyansa ai buluga hu ila haythu yumkinu bi sababi aqalihi sai ya kai inda yake saboda yayi hankali da shiryar shi yana yiwa alkiyamu tsayuwa bi masalih malihi da faru da abin da maslaha dukiyar shi fa hina idin tazulu wilayatu shi kanu in ya zan ya zan baligi yana iya tsare dukiyar shi walinci ya ɗebe sai a bashi kayan sace to ga kayan ka ga waɗanda an kai ga yadda ribar da an ka ci ga abin da ka ce daga cikin su komai a bashi rubuce wa in balaga gaira kamilin kamil akal amma in ya balaga baya da hankali ko hankalin ba cikakke ba lam tazil walayatu an walinci bai gushi gare shi yushtaru da fil bulugi an yasila ila 33 sana kuma ba sai ya kai shekara 33 ba. bal mujarradul buluki inda ya balaga ya fara hidda maniyi daga sa shikenan wa huwa aqilun yakfi inda yana da hankali sai ya sai a bashi kayansa wa awhu bil ahd sannan ku ga wani hali ku cika alkawali idza ahatum in kun kai alkawali ga Allah ko ko ga wasu mutane innal ahda kana mas'ula lalle alkawali ya zama wanda ake tambaya duk wanda ya alkawali to za a tambaye shi ya cika alkawalin nan ko bai cika shi ba kun gane mas'ula anhu وأوفوا الكيل وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا to kuma in kai dan kasuwa ne ga hukunci wa awful kayla idza kiltum ku cika ma'auni in ku an kun awo mutakka cika awo wazinu bil qisas al in kuma aunawa ne zinariya ne ko wake ne za ko abin da wanda yake da aunawa ne kamar abin nan su gishiri su abin nan nama ku auna da ma'auni mustaqim wanda an matsaye daidai ai al mizan sawi zalika khairun wa yin cikawar ma'auni zakka da ma'auni shi ne alheri wa asana kuma ya yi kyawo tawilin ga fassara ga ma'aman ga makoma kada ku dora karkacewa domin dan karkacewa nan da kai kana cin haƙƙin wani zai tauye kona abin da an gare ka ci gaba wala ta kafu wala ta kafu ma laysa laka bihi ilm sam'a wal basara wal da to wala ta kawo malai su da ilmu sannan bayan haka nan kuma kada ka dora tsegun gumma abinda baka faɗa baka sani ba ka dora faɗi kada ka tsaya ga abinda baka da ilimi ga kansa ai la ta qul ra'aytu kada ka ce na gani walam tara alhali baka gani ba wa sami'tu walam tasma ka ce na ji alhali baka ji ba wa alimtu walam ta'lam ka ce na sani alhali ƙarya kake baka sani ba wa qila ma'khuzun min alqafa ka annahu ya kaful umura wata ƙeya shi dan kullun kana bibiya al'amura kana bincike ya o ha mutun ya dora bin su wa ya ta'arafa shi dora sanin su wa haqiqatu annahu la takallamu fi adin bi zanni abinda dai ake nufi kada ka yi eh, magana ga kowa da zato kai ka zarge shi da zato kun gane inna sam'a ku saurara fa lalle ji wal basara da gani wal fu'ada da zuciya inda ake tunani kullu ulai kana nu mas'ula dukan waɗannan mutum yana ana tambaye shi gare su dan me ka tayi dibin kaza don me kai kanka kaza don me kai tunani akan kaza bai shahe ka ba dan ka kawo fitina wato abin nan kana nu mas'ula sahibu ma za fa'ala bihi duk wannan ganin da an ka baka za a yi babin cike da shi jin da an ka baka za a yi ma bincike zuciyar da za ka yi tunani za a yi ma bincike da ita kun gane ci gaba to wajen awo a kan kaza an hana dai a karkatar da abin awo eh ya yi tsoro ba yadda dai ya kamata ga shari'a ولا تمشي الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرج الأرض ولن تبلغ الجبال طولا to bayan an faɗi waɗancan abubuwa na mu'amala wala ta shi fil alli marahan kada kai tafi cikin ƙasa kana mai nuna wa girman kai kana nuna wa kai kashe kowa kada ta kama ai za mu marahin bil kibar bil kibar da girman kai wani ida ta kama kada kai tafi haka nan haka nan innaka lan tahriqa al arda kai ba ka ike ta ƙasa haka zurma ciki iyaka ka ka wuce kawai kamar ba ta sani ba ai ko taskuwa ba ka iya huce kasa hata tabluga akhira haka kai karshen ta biki bari ka da girman kanka walan tablugal jibala kun ba kai ga zuwa tsulan ga tsawo ko kana iya tsawo haka kere su al-ma'ana المعنى انك لا تبلغ هذا ba ka kai ga irin wannan hali da zaka iya huja kasa ko ko kai tsawo irin na duwatsu to fa kai wata khasari ya kake takama kuma duk abin da cikin cikin ka kashi ne hmm? to kullu zalika kullu zalika duk waɗannan abubuwa da anka ambata mas'ala 20 da biyar al-mazkura waɗanda anka ambata min qaulihi ta'ala wala taj'al ma ba shi an kawara ba to abin nan bai waɗan bai lawi kan to fa wato lawi ya ce fa awwaluha la da alma Allah ilahan akhara wa thaniha wa thalithuha wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu kun ga da tauhidi da sauran ibada tsakaninka da Allah e ko lishtimalihi ma ala takalifaini al'amri bi ibadati Allah wa nahi an ibadati ghairihi kun fahimta ko Rabi wa hana hudu bil walidaini ihsana khamisuha fala taqul lahumu kada kai ma musu munyan magana sadisuha wala tanharhuma kada ka tsawace su sabi'uha wa qul lahumu qawlan karima ka wada musu magana mai kyawu thaminuha wa haqil lahumu janaha dhulli mm. eh, tasi'uha wa qul rabbi irhamhuma kai musu addu'a ashiruha wa ati dhal qurba qaw mai zumunta ka bashi haƙƙin sa hadi asharaha eh, abin nan wal miskin shi ma ka taimake shi thani asharaha wa ibn sabil ثالث عشرها ولا ولا تبذل kada كذا كيف برنا برنا rabi'u ashariha fa qul lahum mai sura ka wada musu magana mai sauki su wadanda sun karoke ka khamisa asharaha wala taj'al yadaka magalula kada kai rowa sadisuha sadis asharaha wala tursudha kada ka miƙe hannayenka kuma kai ka zubar kawawa sabi asharaha wala ta wala wala ta qatul auladan kada ka kashe ƴaƴanku ثامن عشرها ولا تقربوا الزنا تاسع عشرها ولا تقتلوا النفس kada ku kashe wani rai ishiruna ishiruna hana ishirin ko wala yusiru fil qatl in an kace an yi ma an taimake ka kai kisasi to kada kai banna wal baqiya wala saura wala taqrabu mal al yatim har zuwa karshe wa aufu bil ahadi wa aufu al kaila wala taqum wala tamshi fil ardi marahat wa kulluha takalifatun dukan waɗannan abubuwa ne waɗanda aka azama mutum shi ko an ka hana shi kana sayyi'u kullu zalika kana sayyi'u inda rabbika makruha dukan waɗannan abubuwa da muka ambata 25 to wanda abba ya da kyau mun hadi mai kyau eh kana sayyi'u wanda ba ya da kyau ko kana sayyi'atan ga wata kira'a kamar da karanta wato mugun sa ya zan inda makaruha abin kyama inda rabbika an ce kai kaza to akwai aka wanda ba bai da kyau ko an faɗi mai kyau to wa fi qira'atin sayyi'atan al murad biha al manhiya to wanda an ka hana sun zan isnata asharata goma sha sha biyu wata wata ni da sayyi'atan mura'atan ma'ana kullin kun gane ko ma'ana kullu wato dukan su sun zan sayya wa qawluhu makaruha tankiruhu da ya ce abin nan makaruhatan ko abin nan mura'atin lilafziha don makaruh muzakkar ne wa fil ayati iktifa'un ai wa kull ai wa kana huznuhu wato akwai isuwa abin da yasa an kai akwai kyawun sa alhuzn minhu wa huwa almamuratu inda rabbika mardiyan wato waɗanda an ka ambata sune yarda durin ubangijinka mahmudan waɗanda ake godewa waɗanda ba ambata ba su ne masu muni wa bihi ta timul muqarana da wannan kuma muqarana zama halaye ya samu ثم عقب على ما تقدم ga taqibi dan kamin muhara wani eh? mun yi ba mu yi taqibi ba to shi kenan ba ku mantawa ba ku mantawa nake ga abin da an kai yau to kamin abin a a ga su dai su abin da kare wannan aya guda ثم قبل ما تقدم فقال تعالى ذلك مما أوحي إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهنا آخر فتلقي في جهنم ملوما مدعورا sannan su ma kaba alama ta kaddama fa kala yayi takibi yace zalika ma wa hayla karbuka wannan abu da mun ka ambata surorin nan goma sha biyar to a bi 25 wato yana cikin abin da mun kai wahayi zuwa gare ka ya Muhammad min al-hikma wannan yana daga cikin hikima abinda hikima magana wanda yake ka karanta ka gane ma'anarta ai min ash-shara'i na shari'o'i allati lam tunsakh ah, ah, zikruha wanda yake ba shafi ambaton su ba fi tabari asharata aya cikin aya goma sha takwas awwaluha la taj'al ma allahi ilahan akhara wa zakara fi taurati fi ashir ayatin amma cikin taurata an ambace shi cikin aya goma wa akhiruha qarshe wa la tamshi fil ardi marahan ƙarshen ayoyi kar ka tafi kana mai girman ka cikin ƙasa wa min ko wa min fi ma fi min ma auha da yace min ma wato min da a cikin wannan min ma auha don min ma dinnan da an kai biyu akwai min ma ne ko min ne yake litabili wato daga ciki waɗannan yana daga cikin abin da an kai ma wahayi ba su duka kenan ba an faɗi da 25 akwai wasu لأن هذه بعد ما ما أوحاه الله تعالى domin waɗannan 25 din nan sashe ne daga sashen abubuwan da Allah ya wahayi zuwa ga annabi linabihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wala tajal ma la ilaha akhar kuma an ka ƙara ruhewa da tauhidi da tauhidi an ka ce kada ka sanya wani abin bautawa tare da Allah fatul kafi jahannama lumun madhura in ko har ka hada wani tare da ubangiji ga ibada to za a jefa ka cikin jahannama maluma kada wanda ake zargi madkuran wanda an ka tunkuɗe daga rahama ai eh, an rahmatillah kun gani an fuskanci annabi da wannan amma abinda an makasudi jama'a Wani fi ga takararin wannan tambihun ala anna tauhid mabda'ul amri an fara da shi kuma an kai da shi shine farkon al'amari kuma shine karshen sa mun tahawu fa inna man la qalda lahu wanda bai da nufi batala amalu kuma komai da niyyar kwarai wa man qasada bi fi'lihi wanda ya niyya da aikin sa autarki ko ko bari aikin sa gaira ko yayin nuhin wani Allah ta'ala za a sa'ihu aikin sa ya wa wala annahu ra'atul hikmati kuma shi tauhidi shine asalin hikima wa malaku kuma da shi ake mallaka komi don kun ga ɗana saba mu uba saboda abin nan akida ta ta bambanta wara taba alaihi awwalan don haka wato tun harko shi an kasa yayi asali wato ma huwa aqibatu shirki ya nuna abin da yake karshen shirki fi duniya cikin duniya na hasara wa sani ha kuma ko sannan karshe ma huwa natijatu abin da an natijarsa abin da aqiba shi wato fil uquba cikin lahira aqiba ta lahira fa qala fatul qafi jahannam maluman madhura kuma da ko maluman nafsaka madhuran wanda an ka tunkure ai mu adam wanda an ka nisa daga rahmar Allah ta'ala kun gane to ko na a wurin ajewa Ah, akwai saura kadan ko ko mu aje nan eh? aya ta goma eh. to me kake so dan asiri da yake wa masharu alaiha eh? wa masharu alaiha وينذر الكافر وإن الذي لا يؤمن بالآخرة أتنا له والخير وما الشر على واتركنا لا يبره ما الخير ما لا يعلم ما الخير لنفسه وما الشر عليها عليها حاجة لكم أكلمة هذا يكون أكلمة نفسه لنفسه don kansa kuma sharri ga kai ka gane linafsi inda kuma wancan an ce alaiha a kan ran ha ya kuma ga rai ka gane game da eh. waɗanne saurara ya jama'a musulmi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga wata littafi ga wasu abin nan kalma mi sunan su santana kai mai abin nan dauko su ba ka gani cikin su akwai abin nan dan abin nan ayoyin qur'ani an rubuta cikin yan takardu kadan an sa don mutane su dora taki kun gani kada kowa ya koma sayan su Allah sauƙaƙe. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun san wannan sura abinda take karantarwa comparative study ana hada abubuwa ana daidaitawa to sannan kuma ya yi magana tauhidi saboda haka wato nan gaba zai ci gaba da abin nan wannan ma amara bi tauhidi wannan ha an isbati shariki lillahi baya umarni da ayi tauhidi a kada ta Allah ga bauta kuma ya hana ga tabbatar da akwai abokin tarewa gare shi azbahu bi zikri fasadi tariqati ma atbatal walad lahu ta'ala zai ɓata hanyar wanda ke kokarin ya tabbatar da cewa Allah na da da la su ma an ya kuna zalika alwaladu ahsal auladi kuma ya mukarin a tsakanin yaya akwai da namiji akwai na mace maganin jinginawa ba sai mace kun gane indal ka'ili wata gun mai fada shi mai fada ya ce Allah na da da gare shi wata bai sama ba shi biya mace ba qala ya ce afa mai tamkar wurin sa ba wurin mu ba الله الرحمن الرحيم أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما bayan ubangiji ya ce kada a bauta ma kowa sai shi a tsarkake shi sai ga wasu wawaye suka ce kuma wai har yana da yana da ɗaya mata ma inda ko sun ce ba za a abin yayi sauki afa asafu rabbukum bil banin shin ubangijin ku ya zabe ku da ƴaƴa maza ya ku masu cewa Allah na da ƴaƴa mata wata kaza min ina sai shi ko ya dauki mata daga cikin mala'iku ai bana wato ya'ya li nafsihi bi za'amikum gari a wakku wannan daidai innakum la taquluna qawlan azima wato lalle ku kuna faɗa bi zalika da wannan magana kuna faɗin magana wadda mai girma bi fatil awdad da ga jingina wa ya'ya zuwa ga Allah wa hiya khasatu balil ajsadi wato samun ya'ya masu jiki suke haihuwa ko ba haka ba eh, lissur'ati zawaliha domin nan da nan suna gushewa summa ma bi tablil an kusikum alai sannan kuma kun ka fihitar da kawunan ku ga ubangiji kai su ta sha'aluna lahu ma ta karahuna inda kun ka sanya masa abinda ba ku so na yaya sun ma bi ja'alil mala'ikati allazina hum min ashrafil khalqi adwanahu sannan kuma mala'iku wadanda yake su ne mahi halitta ɗaukaka halitta domin sun yi mutane daraja banda annabawa wato domin su ba su saba ma Allah sannan kun kamashe su yaya mata sannan kun ka jingina ga Allah kun gane abin ya himuni kwarai to ci gaba ولقد قربنا ولقد وما يزيدهم إلا to wala rauna fi hadha alqur'ani mun bayyana cikin wannan qur'ani wato mun taho da bayani daki daki nau'i nau'i sarf sarf wato ko nau'i nau'i li yadhakkaru dan mutane su astu wa ma yaziduhum illa nufura bai kara musu komai sai gudu anil haqqi daga barin gaskiya ana faɗi suna ƙara nisa Allah ya tsare mu kun ga hankalin mutane ba kyau kamar dabbobi kullu kullu kana kullu kana ma'ahu ناظرة كما تقولون إذا ce إلى ذي العرش سبيلا قل لهم وأتعاك تبع النبي تيمسوا لو كان معه آلهة da Allah akwai akwai abubuwan tarewa akwai wasu abubuwan bauta ba tare da shi kamata ku nuna kamar yadda kuke faɗa idan labta ga ila arshi sabila da su waɗannan Alihadin nan abubuwan bauta wannan da sun nemi hanya zuwa ga ubangijin al'arshi ba za su kyale shi ya zauna da al'arshi shi ɗaya kuma shi ɗaya adda sama shi ɗaya da abin nan tunda duk abin bautawa ne sun tafi su faɗa da shi in ya so mai ƙarfi ya ya amshe ko ba haka ba li yaqtuluhu ala adati muluki dunya wato domin su kashe shi wannan shine al'adar sarakunan duniya wanda ya ƙarfi shi ya kashe ya zauna inda ta'addun sun yawa wa qawluhu ila dhil arshi isharatun ila istihalati muharabati dhil arshi wato kenan wannan bai yiwa ai yaki da wanda azza al arshi ai maliku kullul makhluqat wanda yake ya haddace komi yana yiwa ai hada da shi to tunda bai yiwa da shi ashe ba bai kamata kuma a haɗa shi tare da kowa ba yanzu da mun ce daga nan a nada wani sarki a kai zariya sai zariya ke fara faɗa da mu daga nan to ci gaba قل سبحانه وتعالى عما يقول subhana Allah ya tsarkaka wato eh, tanziha lahu tsarki ya tabbata gare shi wa ta'ala kuma Allah ya daukaka amma ya kulu daga abin da suke faɗa na cinginawar abokin tarewa gare shi uluwan kabira daukaka wanda bai girma mazdar waqi mawqi eh, ta'ali wa ta'ala wa barhana ala nabiyyi shariki lahu fa qala ga dalilin da cewa ya da abokin tarewa nan tusabbihu lahu يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إن إنه كان حليما غفورا to ga dalilin da cewa ubangiji shi ɗaya ne wato abin nan abin bautawa tusabbihu lahu samawati sabu sammai bakwai duk suna mai tasbihi suna tsarkake shi wal ardu haka nan kasa tana tsarkake shi wa ma fihi da wanda a cikin sammai da kasa wa in min shay'in ba wani abu cikin abubuwan da Allah ya kalta illa yusabbihu lahu face yana yin tasbihi game da gode gaba ne gode mu ubangiji ay na subhanallahi wa bihamdi suna faɗin haka nan walakin la tafqahun tasbiha amma ku ba ku gane tasbihin da suke yi li'annahu laysa bi lugatikum ba da magana ku bane ake yi bal bi lugatin la tafhamuna da lugogi waɗanda yake ku ba ku fahimta maganganun da ba ku fahimta wali annakum mahjubuna an sama'a kuma an sha maka ce ku ga sauraren abin da suke faɗa wa hada ya kasa li anna tasbih al jama'a bi lisan al maqal wannan ya nuna kenan wato su abubuwan da ba su da rai suna magana suna tsarkake Allah da harshe na magana wa huwa alladhi ikhtarahu al-hazin shine hadin ya zaba wa zabata kuma ya tabbatar da shi bi ahadith mutaaddida ya tabbatar da wannan da hadisai wadanda yake masu yawa wa huwa qaribun jiddan kuma wannan yana kusa yana yana ya fahimta shi domin ga abin nan da tsakuwa ta yi tazrihi ga hannun annabi sallallahu alaihi wasallama ga ice kuma na abin nan na dabino wanda ya yi tasbihi ya kuka wakila inna tasbihal uqala bi lisanil maqal ko ko masu hankula kaman mutane da aljannu da mala'iku da harshe irin na magana wa tasbihu irin sauran tasbihi ga wanda ba su da hankali min alhawa daga cikin dabbobi wal jama'a da sandarari bi lisanil hali wato kaga wannan baki wannan ragwaya wannan mai daci wannan mai ja wannan mai ga anan haisu ta dullu tilkal makhluqat inda yake waɗannan abubuwan halittawa za su yi nuni ala sani ga mai aikata su kudarti da ikonsa wa tifi hikimati da hikima shi wanda yake mai abin nan mai laushi baka anna hatan iku bi zalika ba suna magana da wannan suna cewa ku dibi wanda yayi mu cikin wannan hali ba abokin tarewa gare shi wa yasiru laha bi manzilati tasbihi wannan ya zama musu matsayin tasbihi na baki wal khitab lil wal khitab da an ce. ba ku fahimta kafirai ba su fahimta musulmi na ganewa wahum la yabqahuna tasbihan mawjudat su kafirai ba su iya fahimta tasbihin abubuwan da asamanni li'annahum azbatu lillahi shuraka da sun tabbatar ma Allah abokan tarewa wa zawjan kuma suka ce yana da mata kenan wa walada sun ce yana da yaya kun gane ah, ina son ka tabbatar ma Allah mata eh sun ka tabbatar ma Allah mata su kafirai eh, ka ce maryam mata shi kenan eh, kuma abin nan aljannu matan shi mala'iku ya'yansa wa waladan da da hum gafiluna an akasari da la'il tauhid saboda ka sun shagala daga dalilan tauhidi wa nubuwata da annabci wal ma'ada kuma da makoma ba su dibe su innahu wa lalle shi ubangiji kana haliman gafura ya zama hankuri gafuran ko mai rihe wa zunubi mai gafartawa haisu lam yu'ajilukum inda bai muku gaugawa bil hukumati da yin azaba to ci gaba لا يؤمنون بالآخرة مستورا to wannan ma ƙara na bayyana risalati Musa libani Isra'ila lokacin da ya bayyana wato mu ƙara na abin nan manzancin Musa ga zuwa ga bani Isra'ila wa bayyana risalati Muhammad libani Adam bayan haka shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam an ka nuna manzancin sa zuwa ga mutanen zamanin sa duka ajma'ina gaba ɗaya na saba an yarkur lin nabiyyi ma ya fazu to ashe kenan tunda an ka ce annabi ban zo ne ga dukan duniya ashe an yi mai sababin makiya saboda haka shi sai a nuna masa kuma wani abu wanda zai dora neman tsari da shi aw yalma inna qalbuhu anil qatl ko kuma zuciyar shi ta ta na cewa ba za a kashe shi ba kama kana banu isra'ila ta katul anbiya kamar yadda annabawan bani isra'ila suna kashe annabawan su balle wannan an kace ba nasu kuma hayya hina su ba da Musa ba ta bayan Musa fa kala yace wai za karanta qur'ana in ka karanta qur'ani ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati ijaban wasura sai mu sanya tsakaninka da waɗannan da ba su imani da lahira mu sanya hijaban shamaki mastura wanda yake mai ruhewa ai sati da mai ruhewa da ka gare ka wato har shi ba shamakin ma ruhashe ne balle kai da ya ruhe kun gane ko sati satiran laka alkum wanda mai ruhe ka la ya ka ba za su ganka ba idza aradu qatlaka in sun kai biya kashe ka wal qur'anu huna mutlaqun ko ina ka karanta na qur'ani don tsoro Allah zai tsare ka fi ayi makani min ko wani wuri qara'ahu wa huwa hibzu an qatl tsarewa ne daga kashi wakila salasu ayatin mashhuratin min an-nahl wato wasu ayoyi ne uku sanannu cikin suratul nahli da suratul kafi da suratul jathiya wa hiya fi suratul nahl ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim waɗannan su ne waɗanda Allah ya rufe abin zuciyarsu da jinsu ba su gani cikin suratul kafi wa ja'alna ala qulubihim akinnata an yaqahu mun ka sanya abubuwan ruhi akan zukatansu ba za su gane shi ba wa fi hamil jatiya ko fi hamim al jatiya fara ko afara ayata bal takhadha ilahu hawa wa dallahu Allahu ala ilmin kaga wannan da ya riki son zuciyar shi shine abin bautawa mu Allah ya bar da shi akan ilmi waɗannan in mutum ya karanta su Ah, bai tsoron kowa aya hmm? sai Allah fa ya Allah yahjubuhu bi barakati hadhihi ayat Allah na sha maka shi shi tsare shi saboda albarka waɗannan ayoyi ya ruhe shi an uyunil mushrikin daga idanun kafirai ko su zo su kashe shi ba su iyawa intaha wa fil qurdabi kuma cikin qurdabi qultu wa yuzadu ila hadhihi ayat ana karawa zuwa ga waɗannan ayoyi awwal surati yasin ila qawlihi fahum la yubsirun yasin wal qur'an la abin nan wajalna ala qulubihim akinata an yaqulu min bayna yadayhim sadda wa min khalfihim sadda wa aka shaydan hum la yusiru wali ma fi sura wali ma fi sira kuma abin da to cikin tarihin annabi annabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min baiti lil hijra annabi ya hito wato za shi na hijira daga ɗakin sa an gewaye kafirai sun gewaye suna son waye su kashe shi gaba ɗaya a wanda ya kashe shi kun gane ba a kada ta min turabin sai ya bi cike da hannu ne na kasa fiye da yi wa kada a absar al-kuffari anhu wa Allah ya ɗe ya amshi idanun kafirai ganin su da gare su fala rauna ba su gana annabi gashi suna tsaye tsaye idanu turu turu waje ala yansuru zalika turabu ala rusun ya shiga yana watsawa wannan turbaya akan su akan su. wa huwa yatluha dil ayati ina yana karatun waɗannan ayoyi min yasin ولن يبقى منهم رجل الا وقد ودع على رأسه وقد ودع على راسه تراب با wanda ya rage daga cikin su a ce ya sa ya turba turbaya akan kansa sun man sarrafa ila haisu arada sannan ya tafi inda ya ga dama arada an ya sayo har inda ya ga dama wato intaha bi ikhtisari kun gane la yan bata in kai da qur'ani Allah ya ba sai ya kare ka ba eh, da tsarewar shar'in tsarewar dokokin Allah ba wai da duhuni duhun san eh, abin nan kai mutumin motsa ba ka gani na ni ka ganin ka ba wannan ba wannan ba ta da wani amfani duhun duhuni duhu eh, ya kamata ka san ma'anar bayan da bai san ma'ana ba ai kuma sai ya mai da abin kuma wani da eh, eh? za ka ji tsoron Allah ba ka san abin da kake karatu ba eh. ba laya an ka ce ayi ba annabi bai taba yin laya ba har hanawa yake ayi وجعلنا على قلوبهم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا to waja'alna ala qulubi makinnatan mun ka sanya wata abin nan rufai akan zukatansu ba su gani an yabqa ba za su iya gane shi ba ai min an yabqahu alquran ba su idan alqurani wala yafhamunahu saboda ka duk gaskiyar da ake faɗa mu wanda Allah ya rufe zuciyar shi wato bai iya ganewa wa aula yastatiquna an yatafakkaru ba su iya tunani fi tsariki wato ga hanya allati yanjahuna fiha fi qatlihi wato inda za su ci nasara ga kashewar annabi ba su iya tunani wa fi adanihim waqaran kuma Allah ya sanya wani nauyi cikin kunnuwansu fikilan nauyi fala yasma'una ba su iya jin abin qur'ani aw al ihtimal al thaqila ko ko an ka sa musu kaya mai nauyi tuzbituhum an al qiyam li muharabati ko sun so su tashi su yaki annabi sai su kasa tashi fa inna nawma mawdu'ul udhun domin wurin bacci kunne ba ga ido ba ido ana sa abin nan bacci a ruhe su don kada wani abu ya fada musu amma bacci ga ido yake ga kunne fadarabna ala azanin fil kafi sinina adada mun ka buga ga kunnuwa cikin kogo sinina adada shekaru masu yawa wato su atabaci wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wa dawu Allah ya ce ma annabi in ka ambaci eh, ubangijin ka shi kadai cikin qur'ani wallau ala adbari nufura sai su bada baya akan idan abin nan bayan su nufura suna masu gudu an il qur'ani in ka dan karatu sai su yi ta gudu aw an muqawamati ko kuma ba su iya fada da kai ko da an karanta qur'ani ba su masu jiya sai su yi ta kiɗi don an kada a ji ko kuma sai ta ha ah, ah, ha ah, kada a ji abin da ake faɗa kamar mutanen ruru to ci gaba na wa alamu nahnu alamu bima yastami'una bi إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ هم يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا نحن أعلم منك بما يسبقون به wato mu mun kahi ka sani ga abin da suke saurare na Qur'ani ai da sababihi min al-hazin al-hazina izginin da suke yi iz yasmi'una ilayka lokacin da suke saurare in sun ji annabi na karatu sai su tsora saurare suna izgidi in sun ka saurari karatunka wa idhum najaqu lokacin da suke ganawa tsakanin su ayyata najawna bayanan lokacin da suke ganawa tsakanin su ayyata haddasu da suna hira fasarabnakum an muhawalat alqatl sai mu karkatar da su daga tunanin su kashe annabi sai wani ya ce mahaukaci ne wani ya ce a ba mahaukaci bane mawaki ne kai ba mawaki bane kaza ne idza yaqulu zalimuna lokacin da azzalumai ke cewa lokacin da suke ganawa inda ta duna illa rajulun masu ba ku bin kowa wace mutum wanda yake sayatacce mahadu an makaluba wato wanda yake an da shi makaluban shi akali an juyar da shi ga hankalinsa wala khaira fi qatlihi mai amfanin kashe shi bai da hankali to eh, ya za mu yi rambin nan mai amfanin kashe shi eh wato suna ganin wato annabi kenan ai sayatacce ne saboda haka wato wannan maganganu da yake zakkuwa da shi ba na hankali bane wa ka iya zagin gumaka da hankalinsa <laughs> kun gane to ci gaba انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا to wa unzur wato abin nan kadiba ina ne eh? ah, unzur wato kadiba ya muhammad kai fadar bulakal da sun ka buga ma bil masu suka ce wai an yi masu hiri wal kahin ko boka eh, a ce gashi yana bokanci yana raba miji da mata yana raba da da miji dan ubansa yana wa sha'ir kuma ko ce mawaki ko ku ji abin da yake faɗa ba fadallu sun ka bace bi zalika anil huda wato maimakon su yi tunanin gaskiya sai su kara bacewa fala una sabila ba su da ikon su abin fadallu sun ka bace daga hanya hanyar kwarai fala na sabila ba su da ikon su samu hanyar kwarai dariƙan ilai ba su iya kai ka hanya zuwa ga gaskiya wa badala wa badala an maimakon su yi tunani fi duriqil qatl ga hanyoyin bi a kashe annabi tafakkaru fi kalimatil inkari sai tunanin suke yaya kai ba abin da yake wada ba gaskiya ne ba ku ga yana raba ɗa da uba ba yana raba uba da ma'an eh, miji da mata yana raba aboki da aboki wa wa كذاب عظاما وروادا إنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا كما سكتي أي منكرين للبعث ما سوء مسلم تاسن قيامة استهزاء بقدر إزجري واستهفافا لرأي كما دون سوكا كده سنة أوكا رأيك واتو أبو ما يسوكي suna cewa ai idan kunna izamun wa rufatan kudiba kuma yake cewa in an mutu wai za shin in mun ka zama yutsar ƙasusuwa rufatan waɗanda sun ka rudduge cikin ƙasa a ina lama gusu na harkan jarida mu kuma ana waɗanda ake tayarwa ne wata halitta sabuwa ku ba abin da yake wata almuba'adatu wal munafatu wannan suna ganin kenan akwai nisa wato suna mukarana ga yaya abin da yana danye mai rai ya mutu ya mutu ya lalace ya bushe ya zaura da dugagge ake mai shi da rai ku dibi wannan ba hauka ce kun gane ko to aka ja hankalinsu an ka ce kuno hijarata in kuna so ba ma ku zau da ji ba ku zan duwa a hadidan ko bakin karhe duk da ka za a mayar muku da rai ba zai zama bakin karhe ya nisa ga rayuwa ba da to ku zan haka nan aw khalqan min ma yakuru bi qudurikum aw khalqan الحق فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متيعون قل عسي أن يكون قريبا to aka ce ku zan duwatsu ko kuma ku zan bakin karfe duk da aka za a mayar da ku aw khalqa mimma kabru fi sujudin ko kuma ku zan wata halitta wanda yake ga ganin ku cikin zukatan ku wannan halitta bai yiwa a sa mata rai ai ya azumu an kabulil hayati wato rai wato wata halitta wadda yake ganin ku wato ya tana buwaya a sa abin nan tana girma a sa mata rai fadalan anil izab wadda yake mata yi kasusuwa kusa ga rai eh, kusa ga abin nan nisan ta ga rai wa rufat ko dukagin kasusuwa fala budda min ijadi ruhin fi kun duk yadda kun kai ba makawa ga samar da ruhi gare ku kun gane ko ah, ina misali daga dutse ko kuma abin nan kudi ba abin nan batir dutse ne amma da rai in ya mutu sai ku bi ko ba haka ba eh, ba sauki ba sai kuluna za su ce man iduna ya an ce za a mayar muku za a samu kurai ce wane ne zai samu na rannar kulin eh, da zai faɗa ku wani mara ka ce wannan da ya sanya muku rai tun farkon lokaci shi zai mayar ai wato sawa farko ba ta yi kamar mayarwa ba kun gane ko mayarwa ta yi sauki mayarwa ba ta yi kamar sawa daga farko ba hmm. walam ta kunu shan da ba ku zan komi ba li'anna al-qadir alal badi wanda ya samu iko ga farawa qadirun alal i'adati mai iko dai ga mayarwa bal huwa ahwan mayarwa ma ya sauki to in ka faɗi wannan magana ba su da abin da za su ce fa sai yunjuduna su za su kada kansu ce wato kenan hauka ta tabbata maimakon su yi hankali wato ka a ɗauka kai zuwa daga sama zuwa kasa a dauka abin shine yin gidu ne ilai ka rubuta eh, ajiban don mamaki wasu za kuma da izgiri wasu kuryatin da janci Kulu na mata hoto shi za a yi wannan ku ga dai ke da tunanin su ga abin bai yiwa ne kula ta aje ko na kariba ka ce ana tsammani zan kusa ba nesa ba kun gane يوم يدعوكم إيه. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وأتمنى أن كسر إلى أن كسر ما يدرون yawma tiyadku ranar da Allah ke kiran ku ay yunadi ku min al-qubur shi kire ku ga abin nan daga cikin kabrin ku ala lisan israfil a kire ku a ce ku tashi wata sajibuna ku kuma ku karba ay wata jibuna ku karba da wata hukiran sa min al-qubur daga cikin kabrukan ku ku tashi bi hamdi alhali da gode masa domin ya nuna kuma wani iko nashi wata rahama ce gare shi ay hal wa mutalabbisin bi an ku tashi kuna gode masa inda alqiyam min kubur lokacin da kuke tashi daga kaburka waru annahum yanfuduna turaba arquzin an ruwaito lokacin da suke tashi kuma suna kakkabe turbaya daga kansu wa yaquluna subhanaka allahumma wa bihamdik abinda an ka nema tun duniya suke ce sun ki wa qila qawluhu bihamdihi bi ma'ana walahul ya tayar da ku alhali walahul hamd kina da godiya ai ka annahu qala wa in kuntum tasaziquna ko da kun kazan kuna izgili bi ma aqulu lakum ga abin da nake faɗa muku yanzu wa huwa kin zai aqula mahalata aquluhu ina faɗin wannan wa ana mutalabbisun bi hamdi ina gode ma ubangiji li'annahu arshadani ila al-haqqi domin ya shirye da ni zuwa gaskiya wato kun ga akwai mukarara kenan tsakanin mai imani da wanda bai da imani wa tazunnuna kuma kuna zato hina qiyamikum min al kuburi da libati lokacin da kuke tashi daga kaburuka don tashin kiyama kuna zaton illa bistu ku zauna ba illa qalilan wato ba ku yi zama cikin duniya ba ko ba ku yi zama cikin kaburuka ba illa qalilan sai dan kadan da hawli ma tarawna amamukum nan tsoron abin da kuke gani gabanin ku min azabi na azaba ashadda wanda tahi tsanani min azabil qabr lokacin da sun ka tashi ce yaushe ma mun ka tashi ba yanzu ne mun ka kwanta ba Allah sauƙaƙe to ci gaba wa ma da يقولوا الذي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا to jama'a kun san masallaci yana neman taimako balle ma ana shirin fara sashen gini ah, don haka wata wanda an shugaban aikin nan wazirin katsina ya aiko a sanar da ku za a yawata zuwa za a dora zagawa da akwatin ne na neman sadaka fi sabilillahi Allah ya taimake mu wanda ya bayar Allah ya saka masa eh, in kyaut in ya zan sadaka fi sabilillahi ce in ta alheri ce za a ninka goma karanci in ta zan fi sabilillah don ɗaukaka kalmar ubangiji za a ninka ta karanci sau ɗari bakwai kun gane Allah taimake mu to ci gaba eh? wa ba da an zakara ma ya ji alu ashabar da'awatul mulma in bayan ya ambaci abin da zai sanya masu kira zuwa ga Allah su zama na tsatsufi an husin ga kanu su ba an gaya musu su karanci Qur'ani ba kuma ko sun karanci Qur'ani maimakon a yi tunanin kashe su a yi tunanin karyata su kawai ko ba haka ba min karatu Qur'ani karatu Qur'ani eh, bayyana fi ma yati bayan ya gama wannan sai ya bayyana ga abin da zai zo ma yuskidul mawaddata bainal muslimin abin da ke kada soyayya tsakanin musulmi ne wa kulli ibadi ko wato kenan an ce mai wa'azi din ya karanta qur'ani za a kare shi maimakon kuma su yi tunanin kashe shi sai su yi tunanin yaya za su yi su bata abin har abin nan hankalin su ya lalace to dan kuma ga abin da zai kada soyayya tsakanin musulmi wato in sun yi shi don su don komo su gyara wa kulli ibadi ka ce ma bayina muminnai ya kulu idza daral kalamu fi ma bainahum su hada lokacin da magana take tsakanin su al kalimatu allati ya'tan kullu in za kai magana kai magana wadda ta fi kyawu ai altaf wadda ta fi laushi min gairi habi ibaratin layyina in kana magana da mutane kai magana mai magana mai laushi wa ɗayi tayyiba da gaisuwoyi waɗanda yake masu daɗi ku sa a ramin musulunta to ma da Allah daga kake wannan ya zo da sun fara can a wajen wasu malamai da ce masa ba mutunta sai ya so musu rago a sha ya koyi kwana da kwanci sai Allah ka wani jawo shi ba wani rago zo mu je da ba ya kawo shi irin a ya kana ji Hausa kana ji kadan kadan idan mutum ya ce yana son malam ina son yin musulunta Uh, when come to somebody convert you to Islam. And if he says, you wait until you bring uh, a ram or something, or until I finish my work, then he is not a Muslim. He converts that to Christian to, to another uh, uh religion. Uh, so uh, it is necessary for anybody, whenever you come to him to convert you or to help you to convert to Islam. Uh, converting to Islam means submission to the laws of Allah. if you accept uh, to change your life from your um, uh, uh, yeah? Uh, from alive to what, what Allah says, then you are Muslim. That is the meaning of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. There is no deity worthy of worshiping except Allah and Muhammad is the messenger of Allah who brought all the laws and the regulations which we are to follow in our uh, in our religion. You understand? And Islam is not only to say prayers in the mosque, but it is it guides you e, wherever you go. Say La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi wa sallam. And um, you pray for him because he has done uh, a lot of work for you. Uh, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Then you are Muslim. What is your name? Uh, don't, li- don't you like to change? Uh, what, what name do you like? Abu Bakr. Uh, your mother Yeah, uh, You go and take a bath. And um, books also will help you. Yeah. Have you a wife? Yes. Uh, and when you go, you convert her. Mm. There is no need of children. They, they are already converted with you. Yes. Good. To ga kalmar da ke sa ga magana wadda ke sa musulmi a ko su zauna a abin nan su natsu wa kulli ibadi ka ce ma bayina ya Muhammad ya kulu idza arad idza dar al kalamu fi ma bainahu in ya zan magana ta gudana tsakanin su al kalimatu allati asan su magana wadda take kyawu alzafu da take taushi min gaida daga wajen bi ibaratin layyina da maganganu waɗanda yake masu laushi wa tahiyatin tayyiba ka ji Abdul Majid Abdul Majid yake Abdul Malik inna shaytana yanzu bainakum wato shaytan yana sanyawar banna tsakanin mutane idan lam yataharraw fil kalami in ba su kirda don magana mai kyawu wadda za su faɗa wal mukhadabatil ko in kuma suna magana tsakanin su in ba su kirda don alkalimati tsayi ba kalmomi masu daɗi alhasana masu dadi kun gane inna shaytana kana lil insani aduwwun mubina wa lalle shaytan ya zanga mutum makiyi mai bayyanan na kiyya bayyanal adawati mai bayyanan na kiyya yulki shana yana jewawar kiyayya bayan da kwata tsakanin yan uwa bil kalimati la khashina da kalma guda mai rauni da mutum yayi ma kalma guda ba ka kullun ka ganje sai ka tuna ta in ga ita fada thumma innal thumma innal hikam ko innal hukma bil zahiri hukunci da bayyane ake yi wa mal badin hum wakalun ila Allah in kai masa magana mai kyawu zuciya abinda cikin ka wannan abin nan wanda duk yayi ma magana mai kyawu ka yarda da shi baka san abin da cikin zuciyar shi ba wannan Allah sai ya sani kullum ana yarda da abin da an kaji mutum ya faɗa da bakinsa kun gane to Allah ta taimake mu in za ka faɗa ka faɗi wacce kalma take sauki ba ni alƙalamin nan in yi rubutu ba alƙalamin nan eh, kana bani eh, ka <laughs> a abin da ake zaro ka ɗora zaɓe wa hikyau hausa ce kirdado kana kana zaɓen mene hikyau to ci gaba eh shahana kiyayya ne eh? ba ta abu mai kaushi to mu ci gaba rabbukum a'lamu bikum يشاء يرحمكم أو يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ربكم أعلم بكم wato ubangijin ku shi ya shi ai bina waya ku ya shi shi ku sanin abinda a cikin zukatanku domin shi ya halitta abinda a cikin zukatanku ya shi ku sanin kenan cikin abinda a cikin zukatanku in ya sha rahamku in ya so zai tausayin ku wa fa yuslihu ku ya gyara ku wa in ya sha yu'adhibku in kuma ya so zai muku azaba bi ku saboda zunubanku fal amru bi yadihi al'amari ga hannun Allah yake ta'ala wa idza qulta lahum in ka ce wa idza qulta lahum dalika in ka faɗa musu wannan magana fa qad ta kai ka'i da manzanci wa qumta bi wajibi ka tsayi da abin da an wajibi akan ko su yi ko ka su yi kai ka gaba naka aiki wa ma arsalnaka alaihim wakila amma kuma ba mu aiko kai mai wakilci akan su ba wa tujbiran balle ka sa su ala ta'atika bin Allah wa inna ma alayka albalagul mubin shi man manzanci kawai wanda abba yanan ne shi dai kake iyawa ba ka iya tilastawa balle ka ce a tashi ai fada ka ji a malam Musa ba to ji da da Abdul Majid Abdul Malik eh. Abdul Majid Allah ya ji kai eh,